Ranar goma sha biyu ga watan bakwai na shekara dubu biyu da sha goma uku ne kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin a sallamoman Hamza Al-Mustapha bayan ya kwashi kusan shekaru goma sha biyar yana ɗaure a bisa tuhumarsa da ake yi da kashe hajiya Kudirat Abiola. Kudirat Abiola dai ita ce uwar gidan hamshakin mai kuɗin nan Moshood Kashimawa Abiola da ya tsaya takarar shugaban ƙasa a zaben da aka gudanar a shekara alif tara da da casa'in uku. a ƙarƙashin jam'iyyar SDP. A wani takaitaccen zama jiya Alhamis, kotun koli ta ba gwamnatin jihar Legas izinin ɗaukaka ƙara akan sako manja Hamza Al-Mustapha da aka yi shekaru uku da rabi da suka wuce. To koya suka ji wannan hukuncin? Tambayar kenan da na yi wa Oluwaye Misi Oshusanya wace ta wakilci gwamnatin jihar Legas ga abin da take cewa. We're happy that the application was granted by court today. We promise that we're going to be steadfast and also we're going to surpass the expectation of my honorable and Oluwayemisi ta ce mun yi murna da kotu ta bamu damar lokacin ci gaba da karar kuma za mu yi aikin kawo shaidu bisa lokaci. Shi ma Joseph Daudu wanda yake kare manjo Hamza Al-Mustapha

kotun kolin a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a walter samuel onegin wanda shine Muƙaddashin chief jojin najeriya ya ba gwamnatin jihar Legas ɗin daman ɗaukaka ƙara a cikin kwanaki talatin madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya